الم تر ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار shin baka sani ba ya kai wannan manzo cewa Allah shine yake koro hadari sannan sai ya haɗa sashensa da sashi ya ɗora wani kan wani sashensa yana hawa kan sashi sai ka ga ruwan sama yana fitowa daga cikin hadarin yana sauka daga sama daga cikin wannan hadarin mai yawa wanda yake da girma kamar duwatsu wajen girma ruwan yana sauka a daskari guntu guntu kamar tsakuwa sai wannan sanyi ya samu wanda Allah ya ga dama daga cikin bayinsa ya kuma kawar da shi daga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa ƙarfin hasken walƙiyar ya kusa ya tafiyar da ganin idanu